Cin hanci wani al'amari ne da aka yi amanar cewa a 'yan shekarun nan yana ƙoƙarin kafuwa da gindinsa a ƙasashen duniya baki ɗaya. Kuma bayanai na nuni da cewa ƙasar Nijar ma bata tsira ba bisa la'akari da yadda karɓar na goro ke zama wata sabuwar al'ada a wurin jami'ai wani zubin har a wurin talakawa duk da yake hukumomin ƙasar sun kafa hukumar da ke yaƙi da wannan bala'i. sabili kenan da majalisar dokokin ƙasa ta shirya wannan taron horo da ya haɗa 'yan majalisa da jami'an tsaro domin faɗakar da su a game da irin rawar da ya kamata su taka don magance wannan matsala in ji shugabar kwamitin 'yan majalisar dokoki masu yaƙi da cin hanci honorable halima mamman in ka diba a duniya wanda ake ce ma OMD duka eh, tsare-tsare na cigaban duniya yana bukatar dala biliyon dubu biyar amma kuma a wajen cin hanci da rashawa ana asarar dala biliyon dubu uku to ka gani kenan yaƙi da cin hanci da rashawa babban abu ne da ya kamata mu yi tsantsan da shi saboda ya mana katutu a cikin rayuwarmu so don haka kuma na ga majalisar dokoki wakilan ƙasa ne kenan don haka in waɗannan mutane suka fahimci menene cin hanci da rashawa da illan shi kenan za su tai za su gaya ma kowa da kowa cin hanci da rashawa ya mai da Nijar baya sosai muna da petrol muna da iranium muna da zinariya muna da arzikin ƙalƙashin ƙasa ƙasa da dama amma ga kullum a ce mu ne na baya a wani abin da ke zama sabon salo a kasashen afirka bincike ya nuni da cewa fannin siyasa na kan gaba a jerin fannonin da cin hanci ya fi kamari inda ake zargin 'yan siyasa da amfani da kuɗi domin samun yardar talakawa ɗabi'ar da sakatare janar na ƙungiyar anlc rashin transparency maman wada ke ganin buƙatar hamzarta murƙushewa neman iko a kasashen afirka wato Eh, ana yin shi ne da da cin hanci da rashawa sosai don saboda kuɗin ma ba a san ba wanda ke bada su ga neman ikon ba a san ba wanda ke kama ma 'yan jam'iyyoyi da 'yan takara eh, samun abin da suke tahiya suna neman eh, ƙuri'a ta talakawa mahi yawa jam'iyyoyin siyasa wato sun san ba ne a nemi iko in ba a samu kuɗi ba kuma aka je aka raba kuɗi shi kuma wannan hanya hanya ce wadda ke yaudarar talakawa tana rike ma talakawa ido har su gaza zaben nagari wato shi yasa muke kulawa da 'yan siyasa bisa kokowar cin hanci da rashawa. Domin riga rigakafin faruwar wannan mummunar ɗabi'a ta bani gishiri in baka manda tsakanin 'yan siyasa da talakawa a zaɓuɓɓukan gaba. shugaban kwamitin 'yan majalisa masu kula da sha'anin tsaro honorable hama asa ya bayyana shirye-shiryen wani zagayen kasar nishar domin faɗakar da talakawa su gane illar yin hakan mu 'yan majalisa to ya kamata da ma'aikatar ta alfiya lalle a yi turne duka ko ina cikin ƙasar na a fa'intar da mutane na cewa cin hanci ya ƙare wanda ya karɓe da wanda ya yi shi lalle a hakikanin gaskiya ga lokacin zaɓe kowane iri ne lalle za shi gamuwa da iko za shi gamuwa da hushin doka kungiyoyi irin su USAID da NDI na kasar Amurka da kuma takwararsu Danida ta kasar Denmark su ne suka ɗauki ɗawainiyar wa 'yan majalisar dokoki da jami'an tsaro wannan taron horo wanda a ƙarshen sa ake sa ran za su lakanci dubarun gano salon cin hanci kowane iri ta yadda za su ba da tasu gudunmuwa a wannan yaƙi. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.